زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha ɗaya ga watan juma'a da bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekara aya ta gaya mana wannan har sai zuwa lokacin da ya kama mana hadithin imran ibn husayn rakami na uku kenan ya ce hadithin imran ibn husayn annan nabiya sallallahu alaihi sallama salla bihim fasaha fasajada sajadatai annan sallallahu alaihi sallam ya yi salla ya mantuwa sai sujada biyu sun mata shahada sai sake mai tahiya thumma sallama sai sallama rawahu abu dawud wa sahabu hibban wal to shine karatun ne zai kasance akalan shi akan wannan hadithin ke dirasatu hadith imran ibn husayn yaya malamai suka faɗa dangane da ta tahiya to za mu ɗauko daga cikin wannan littafin irwaul ghalib fi takhriji ahadith manar as-sabil ya kawo shi shine hadisi na 403 403 to sannan kuma za mu sake ɗauko shi a cikin littafin alƙaunul mubin fi akhta'il musalli mujalladi ne na mashhur bin hasan ali salman to mu fara ɗauko shi a nan cikin alƙaunul mubin mala yake cewa shafi na ɗari da arba'in da biyar bayan da ya kawo jumlatu akhta fi kaifiyati sujudu sahwi irin kurakure da ake dan yi wajen sujudu sahwi to shine ke cewa daga cikin kurakuran da ake yi wa min al akhta'i aida fi al halati sabiqa qira'atu at-tashahhudi ba'da sujudi sahwi shi ne yana kirga shi kuskure ka sake tahiya bayan ka riga ka yi ba'da sujudi sahwi wa qabla salam yace na'am akhraja abu dawud fi sunanihi eh akwai hadisin da abu dawud ya rawaito shi hadisin ga inkiyan shanan na 1039 wa tirmidhi fi jami'ihi hadithi na 395 wa ibn hibban fi sahihihi to an ce ibn hibban ya rawaito hadithi ma'ana sahahahu ibn hibban amma ya rakalto shi daga cikin mawalidu zam'an fi zawaidi ibn hibban hadithi na 536 wa ibn khuzaima fi sahihihi to kaga cewa ibn khuzaima shi ma inganta hadithin ke wal fil mustadrak ya rawaito shi a ibn Kuzaima mujalladi na biyu shafi na 134 al-hakim al-mustadrak mujalladin farko shafi na 323 al-baihaqi a cikin sunan kubra ce mujalladi na biyu shafi na 355 ibn al-jarud a cikin al-muntaka namba na 347 to dukkan sun rawaito hadithin min tariki muhammad ibn abdullahi al-ansari muhammad ibn abdullah Al al’ansari daga sunan shaidari da suna annan sallasa ƙala haddata na ash'ath ibn abdulmalik daga ash'ath Qala an muhammad ibn musirin daga muhammad ibn musirin ash'ath shi ya rawaito daga wa muhammad ibn musirin shi kuma muhammad ibn musirin ya rawaito shi daga Khalid khalidul hadza khalidul hadza ya rawaito shi daga abi kilaba abu kilaba ya rawaito shi daga muhallab muhallab ya rawaito daga imran ibn husayn to imran ibn husayn yake cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma mutane sallah fasaha fi salati sai ya mantu a sallah fasajjada sajdatai sahau sai ya mantu ya sajjada guda biyu summa tashahhada sai kuma ya sake maimaita tahiyya summa sallama sai sallama to yake cewa illa anna hadha alhadith da'ifun shadhun hadisi ne mai rauni kuma hadisi ne shadhun to haka malal ake ke faɗa nan cikin irwaul galil a fi takhrij ahadith manar sabi hadith imran ibn husayn anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim fasaha fasajada sajadatayn sai sujada biyu thumma shahada. thumma sallama ce rawahu abu dawud wa tirmiti wa hasanahu sai malai ce da'ifun shadhun za mu zo mu karanto na mal albani amma mu fara karanta nan cikin alqaulul mubin fi aqwal musalli ya ce maka hadithin da'if ne shadhun mana shadh shine hadisin ya tara ya saba taron jama'a shi marawacin ya saba ma taron jama'a da suka rawaito hadisin ba tare da maimaita tahiya ba shine wa in qala al-hakimu sahihun ala sharti shaykhain duk da cewa hakim shi ya ce sahihi ne kuma akan sharɗin bukhari da muslim wa wafaqahu zahabi kuma imamu zahabi ya ce al'amarin da hakim ya faɗa haka yake to sai malam mashhur yake cewa la wa ash'asu ibnu abdul malik wa in kana thiqa fa inna musliman lam yukharrij lahu mutlaqan al'amarin farko imam muslim bai yi ruwayan hadithin ash'az ibn abdul malik to kaga kenan baya kan sharadin muslim ke wa allaka lahu al-bukhari fi sahih sannan kuma magana ta biyu shi imam al-bukhari ba ya rawaito mai hadithi bane a cikin usul ya rawaito shi ne mu'allakan ya rawaito mai hadithi mu'allakan to shine ce fala yakunu ala sharti wahidin ma wallahu a'lam to baya kan sharadin bukhari baya kan sharadin muslim to kuma imamu tirmidhi shi ya ce hadithun hasanun gari a wansu nusak ce sahihun qultu wa hadha sanad wa in kana zahiruhu siha hadithin ka duba isnadin shi a zahiri kama hadithi ne mai inganci to sai ce fa inna dhikra tashahhudi qabla salami min sujudi sahwi shadhun a ce za maimaita tahiya wannan shadhun bai inganta ba saboda mai li anna asa ibn abdul malik huwa alladhi tafarrada bi dhikri at fi sujudi sahwi ash'ath shi kadai ibn abdul malik shine kawai ya kawo wannan lafazin wa qad sahha al-hadith biduni hadhihi ziyada kuma yace hadithin nan ya zo ta wani hanya daban babu wannan karin sai maimaita tahiyya sannan ya sallama asalin hadithin ya zo a cikin sahih muslim hadithin da ake faɗa kan shi ya zo a cin sahih muslim hadithi na 574 abu awana shi ma ya roto a mustakharaj mujalladi na biyu shafi na 198 zuwa 199 abu dawo shi ma sake rawaitowa namba na 1108 annasa'i ya rawaito a mujalladi na uku shafi na 26 ibnu maja 1215 mana na 1215 ahmad ya rawaito kowanne yin zai maka sai ya kama ka ina za ka samu hadisi. imamu ahmad ya rawaito da tayalisi da ibn huzaima da ibn hibban da ibn jaru da tahawi a cikin sharhu ma'anil athar da imamu bai a gurare da yawa min turukin sun rawaito ta hanyar khalidul hadza daga abi kilaba daga abil muhallab عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر ثلاث ركعات أنه صلى الله عليه وسلم يصلى العصر ركعة أخر فسلم سيمي سي سلم فقيل له وسيأك قيا من الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخر كيفا فصلى ركعة سيدا ويكا وركعة ديا ثم سلم سي سلم thumma sajada sajadataini thumma sallama to kaga asalin tushen hadisin ke wa qad rawahu an Khalid al-Hadza jama'atun minhum sannan kuma jama'a da yawa sun rawaito hadisin daga Khalid al-Hadza kaga can Muhammad bin Sirin Ash'ath ibn Abdul Malik shi ya rawaito daga wa Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin daga Khalid al-Hadza shi kuma ya rawaito gurin Abu Kilaba Abu Kilaba daga abin muhallab sannan shi kuma ya rawaito daga imran to wannan jama'a da yawa sun rawaito daga wurin khalidul hadza khalidul hadza daga ciki akwai shu'ba akwai wuhaib akwai ibnu ulayya akwai al-thaqafi akwai hushaym akwai hammad ibn zaid akwai mu'tamir ibn sulaiman akwai yazid ibn zurai akwai maslamata ibn abdullah wa ghayruhu to duka wannan sun rawaito hadithin ba tare da me cewa ya maimaita tahiya ba fa bi bidhalika anna hadith thabitun bi ghairi hadhihi ziyada sai tabbata hadisin tabbatacce ne kamar da Imam Muslim da Abu Awana Abu Dawud Nasa'i Ibn Maja Imam Ahmad Tayalisi da tarin malamai da suka rawaito sun rawaito hadisin ba tare da maimaita tahiya ba da shine ke cewa nan yadullu ala dhalika abin da zai sake nuna maka cewa ba a maimaita tahiya annabna siri kila lahu fattashahud shi kuma yana daga cikin da suka rawaito hadithin ce to za a maimaita tahiya qala yani ba'da sujudi sahwi bayan yin mantuwa an yi sujjada to zaka sake maimaita tahiya qala lam asma fi tashahhudi shay'an ke ban ji wani hadisi akan cewa ana maimaita tahiya ba qala ibn al-munzir la ahsibu at-tashahhuda fi sujudi sahwi yathbutu ibn al-munzir shi ma ke cewa baya zaton wani hadisi ya tabbata na maimaita tahiya malami na uku imamul bayhaqi yana daga cikin malaman da suka rawaito wannan hadisin sai ce akhta'a ash'ath fi ma rawahu yace ash'ath ibnu al malik yayi kuskure a cikin abin da ya rawaito na me maimaita tahiya to sai ke cewa nan wa qala al-hafiz ibnu hajar shima ma faɗi irin wannan a cikin fathul bari yace ziyadatu ash'az shadhatun wannan ziyada na maimaita tahiya da ash'az ya kawo hadisin bashi da inganci shadhun ne yace summa ra'aytu an-nasa'i a imamun nasa'i a mujalladi na uku shafi na 26 da ibnu khuzaima rawaya hadha al sun rawaito wannan hadithin da ake ta faɗa akan shi min tariki ash'ath ibnu abdul malik bi sanadil mutaqaddim ka riwayatil jama'a shi din shi ash'ath ya sake rawaito hadithin kamar ruwayan jama'a da cewa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam da yi bai sake maimaita tahiyawa an khalid al-hadza yani lam yadhkur at-tashahhud to kaga shi din ya rawaito ana maimaita sannan kuma ya sake rawaito ba a maimaitawa fa hada yu'akkidu shudud hadhihi yana tabbatar maka cewa wannan riwaya shadda ce to lakin qala al-hafiz fi al-fath ibnu hajar yake faɗa fathul bari akan maimaita tahiyan lakin qad warada fi at-tashahhudi fi sujudi sahwi an ibn mas'ud wata matsala kuma ke maimaita tahiyan kuma ya zo daga hadithin ibn mas'ud inda abi dawud wa nasa'i ɗaya ke wa anil mughira inda al-baihaqi to sai ce wa fi isnadihima da'fun sai dai kuma duka isnadin zaka samu suna da rauni wa qad yuqalu to za a iya cewa a to ba gashi yanzu mun samu hadisi uku ba hadisan wadawa hadisin imran ibn husayn a gurin taron malamai da yawa sannan kuma ibn mas'ud na biyu a gurin abu dawud da nasa'i na uku mughira ibn shu'ba a gurin imam al to kuma duk an ce eh suna da rauni mun je yana da rauni to innal ahadith ath-thalatha fi tashahhud bi shima'iha don an tattara an tattara kaga da tattarowa ke to wannan ce to ai zai iya kaiwa hasan to qala al-ala'i wa laysa dhalika bi ba'id imam al-ala'i ce to in an faɗa haka din bai nisa sosai ba bai yi nisa sosai ba to kaga kenan wanda ya zai maimaita tahiya akan hadisi mai rauni sai ya maimaita amma wanda yake ganin cewa a a hadisan da suka zo tabbatattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita tahiya ba kamar hadisin in ka duba hadisin zuliyadaini annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita tahiya ba shi kan shi hadisin imran bin husaini da ake ta magana kan shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai maimaita tahiya ba hadithin ibnu mas'ud wancan da banke nan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma bai maimaita tahiya ba to malai yayi dirasan yayi dirasan su shawahid din wayannan hadithan da aka bi aka ce suna da rauni sai ya tattaro su sai ya dirasan su a karshen karshe ce bara ya cewa wannan zai karfafa wannan ba to wannan magana mafi inganci shine ba a maimaita tahiya amma dai kaji akwai hadithai kamar guda uku da suka kawo cewa ana iya maimaitawa amma kuma hadisan ga halin su ma'ana hadisan sun zo da rauni to wannan na cikin alqaulul mubin kenan fi akhta'i al-musalli to in ka sake koma nan cikin littafin irwaul ghali fi takhriji ahadithi manar sabi na muhammad nasiruddin al-albani shi ma da ya kawo hadisin sai ce da'ifun shadhun hadithin da'ifi ne kuma shadh bai inganta ba rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn al-jarud wal hakim wal baihaqi min tariqi ash'ath ibn abd al-malik an muhammad ibn sirin an khalid al-hadza an abi kilaba an abi al-muhallab an imran ibn husayn bihi ya kawo shi ma isnadin sai ce ash'ath hadha thiqa lakinnahu ma akhraja lahu fi sahihayn wannan suna magana kan hakim da ya ce sahihun ala shekai ne to shi ash'as din nan imamul bukhari bai mai ruwaya ba sannan kuma imam muslim shi ma haka yace kama qala zahabi nafsuhu fil mizan kamar da shi imamul zahabi shi da kanshi yake faɗa haka cin mizan litida to zai zama isnadu isnadu as sai dai kuma lafazin da yace thumma tashahhada shaddatun ya yabdu ya ce wannan maganar cewa ya maimaita tahiya ba haka ba ne faqad akhraja muslim wa abu awana fi min turuqin ukhra an khalidin al a tamma minhu sun kawo cikakken hadisin وليس فيه هذه الزيادة كما تقدم sannan kuma babu wannan ziyadan cewa sai maimaita tahiya da wannan shi imamul baihaqi da ya kawo sai ce da bihi ash'ath al-umrani wa qad rawahu shu'ba wa wahayb ibn ulayya wa thaqafi wa hushaym muhammad. mana taran fiqar sun rawaito bayan da shi ya rawaito bake to mana ya dogon bayani anan sai ya kawo maka cewa hadisai da suka zo tabbatattu suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai maimaita tahiya ba yayi maganan daga shafi na 128 zuwa ɗari da da ashirin tara zuwa 130 shine cewa hadithu abi huraira a ashara ilayhi ibn sirin ya kawo hadithin abu huraira na ne kuma ambata hadisan wanda suka rawaito ke nuna cewa maganan cewa maimaita tahiya la yasihhu to maganganun suna da yawa ɗalibin ilimi ya koma cikin irwa ghalib fi a hadisi. manar asabi to abin da idan yi saura a cikin matani malai ce kala shehu ومن نسي السجود القبلي ثم سلم wanda ya manta da sujudul qabli sai ya yi sallama ka riga ka manta wai za ka yi sujudul qabli sai ka yi sallama to ce sajada in kana qariban kai sujada in kusa kusa ne wa in tala amma idan ya yi nisa aw kharaja min al masjidi ko ka fita daga masallaci batala sujudu to sujudan ta baci in dai kabla salam ya malikiya ta baci wa tabtulu salatu ma'ahu to ita kuma sallan ta baci da bacin me sujudul qabli amma ce in kana an thalathi sunanin au akthara in ya zama ka bar sunnoni uku ne ma'ana sunnoni masu karfi karfin da in ka bar su to ne sallan take ya baci ko fiye da haka wa illa amma in ba sunna bai mai karfi ce fala ta bukulu sallan ba ta baci to nan shi mana da bukatan maganganun malamai dangane da barin shi in yi nisa din yaya sallan ta baci ko ba ta baci ba wanda suke cewa komai nisan shi wannan baya bata sallah sai dai mun kawo maganganun malamai kenan insha Allah wa man nasiya sujudal ba'diyya amma idan sujudul ba'di ne ka manta sajadahu walau ba'da amin to za ka yi ko bayan shekara ne sai ce qauluhu man nasiya sujudal qabli zuwa karshe fali anna sujudal qabli sunnatun ita sunna ce murtabitatun bis sala tana rataye da sallah wa tabi'atun laha kuma tana bin sallah fattabi'u yu'ta hukmal matbul mutum da tana bin sallah ne ana bata hukuncin sallah ne gaba in ta baci sallan ma ta baci idza qaruba mana in yi kusa kusa wa yanubu anhu sujudul ba'di to ma sujudul ba'di yana zama na'ibin wa na'ibin sujjada qabli in kamance kenan wali annahu li takmili salati domin shi sujudul ba'di dan cika sallah fa ashbaha rukunan min arkaniha to sai kama da rukuni ne daga cikin rukunan sallah fala yuta bihi ba'da tuli a wannan yana magana akan sujudu qabla salam ke yayi kama da rukuni ne daga cikin rukunan sallah to saboda haka fala yuta bihi ba'da tuli in lokaci tsawo sosai to baraka zo da shi ba li butlani salati saboda sallan ta baci sallan ta baci shi ma ya baci sannan ce mura'atan li dalili man yaqulu bi wujubi sujudi sahwi amma wannan lura da cewa wanda suke cewa sujudu sahwi dole dole ne wa ala qawli malik radiyallahu an akan magana imam malik amma in sahabi ne sai ya ce radiyallahu anhu in ba sahabi ya ce rahimahullah kaman babin addu'a ne babu laifi wa in kana amma duna talafi suna ne amma ya kasance bai kai sunnoni uku ba fala ce sallan bata baci ba wala shai'a kuma ce babu komai saboda mai hadith ibn umar as-sabiq saboda hadithin abdullahi ibn umar da ya gabata a wancan shafin kenan la sahwa illa fi kiyamin. عن جلوس أو جلوس عن قيام رواه الدار wal والحاكم والبيهقي shine kawo mana hadisin cikakken shine yake maka hadisin da ya gabata wa amma al-ba'diyu amma sujudul ba'di sai ka manta ta to kama fil wadihati fa innahu hu mata dhakarahu kamar yace ne littafin al-wadiha za ka yi sujjadan duk lokacin da ka manta walau ba da amin yani walau ba da sana ana cewa am ana cewa sana ana cewa hau amma sai ka shiga furu'ul lugawiyya ka ga me bambancin am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كاجي أم سنة يتي عام تكوبا شكراني لأنه جبر ومن جاراني نسلا فلا يسقط bitta tsawuli baya faduwa in ya kasance ya yi nisa sosai kajiranil hajji ha kajiranil hajji kamar wanda yake makotakan da aikin hajji ka bata ba aikin hajji to ko da bayan aikin hajji ne za ka iya zuwa kai me ka zo ka gyara shi qala rahimahullah to mu dakata a wannan nukta kenan muka zo mu tashi man naqasa faridatan fala yuzihi sujudu anha in ka manta farilla to dole sai ka zo da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi